Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin kuma daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar jimai za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An sallami uwar gidan shugaban ƙasa Amurka Melania Trump daga asibiti yau Asabar bayan 'yan kwanaki da yi mata aikin da ya shafi koda. Kakakinta Stephanie Grishman ta faɗa a wata sanarwa cewa uwar gidan shugaban ƙasa tana hutawa kuma tana ci gaba da murmurewa. Gresham ta gode wa dubban mutane da suka yi wa mai ɗakin shugaban ƙasar fata alheri da kuma waɗanda suka kira ta ta wayar tarho ko kuma aika mata da saƙonnin imel. Uwar gidan shugaban ƙasar ta koma fada White House bayan an yi mata aikin a asibitin Walter Reed da ke Bethesda, jihar Maryland. Wata ɗalibar ƙasar Pakistan tana daga cikin mutane goma da aka kashe ranar Juma'a a harin kan mai uwa da wabi da aka kai a makarantar sakandare ta Santa Fe da ke jihar Texas. sabika sek tana niyyar komawa gida pakistan domin bikin karamar sallah hutun kwanaki uku na ƙarshen watan azumin ramadan bisa ga cewar wata ƙungiyar 'yan asalin ƙasar pakistan da ke zaune a birnin houston a shafinsu na facebook sabita 'yan shekaru goma sha bakwai tana da ƙanne mata uku kuma suna zaune a karachi bisa ga rahoton tashar talabijin ta geo a ƙasar pakistan ta zo amurka ne karkashin wani shirin ilimi na musayar ɗalibai matasa da amurka ke gudanarwa da ake kira yes a takaice tun rana 21 ga watan agusta shekara ta 2017 dama tana shirin komawa ƙasarta ƙarshen watan nan lokacin da shirin ke ƙarewa sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana ta'aziyar sa ga dangin sabika akwai kimanin ɗaliban ƙasar pakistan dubu bakwai da goma sha biyar a makarantun sakandare ko kuma na gaba da sakandare a nan amurka waɗanda suka zo tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wato da goma sha shida zuwa da goma sha bakwai ƙarin kashi goma sha hudu cikin ɗari daga shekarar da ta gabata bisa ga bayanan cibiyar gudanar da harkokin ilimi ta ƙasa da ƙasa ta nan amurka To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da ƙara samun waɗansu mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokaraɗiyyar jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar. Ministan lafiya Oli Elunga ya faɗa jiya Juma'a da yamma cewa an samu waɗansu sababbin kamuwa da cutar mai kisa a birnin Bandaka mai yawan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu inda aka sami wani ɗauke da cutar kwanakin baya mutane 43 sun kamu da zazzabin mai zafi da ke haifar da zubar jini a yankin inda aka tabbatar goma sha bakwai daga cikinsu suna ɗauke da ƙwayar cutar ta ebola ana kuma tsammani 21 daga cikinsu sun kamu da cutar yayin da ake kyautata zaton mutane biyar sun kamu da cutar inji elunga Hukumar Lafiya ta Duniya ta ki ayyana barkewar cuta a matsayin wani lamari da ke buƙatar agajin ƙasa da ƙasa na gaggawa, sai dai ta ce haɗarin yana yiwuwar barzuwa cutar a ƙasar, wanda kuma hukumar ta bayyana cewa mai yiwuwa ne cutar ta bazu zuwa ƙasashe tare da da ke makwabtaka. sai dai ta ce babu buƙatar kafa dokar ƙayyade zirga-zirga a wannan yanki baki ɗaya. An ɗaura wa yariman Birtaniya Hari da Meghan Markle aure yau a garin Windsor da ke bayan birnin London. Yarima Charles mahaifin Hari shine ya kama hannun amaryar ya raka ta zuwa inda aka ɗaura masa auren. Tsohuwar 'yar wasan fina-finan ba Amurka tun farko ta ba da tabbacin cewa mahaifinta ba zai samu halartar bikin ba sabili da laulayi da yake fama da shi. 'Yan kwanaki bayan da aka rika bayyana ƙila wakala ko zai je wannan biki. mutane sun yi ta da fifi zuwa garin mai ɗimbin tarihi yayin da masu fata alheri suka yi ta ƙoƙarin yin ido hudu da amarya da angon dubban jami'an 'yan sanda sun gudanar da ayyukan tsaro mafi girma a cikin shekaru da aka biya da kuɗin gwamnati abinda waɗanda ke adawa da masarautar suka rika kushewa. masu goyon baya kuma sun ba da hujjar cewa yana yiwuwa baki da waɗanda za su kalli bikin a manyan akwatunan talabijin da aka girke a duk faɗin ƙasar za su kashe kuɗaɗe masu yawa si ma masu haja ciniki mutane 600 aka gayyata salaci wannan biki galibi waɗanda suke da alaƙa da ma'auratan an kuma gayyaci waɗansu mutane 2,500 su shiga harabar majami'ar da aka ɗaura auren domin ganin shiga da kuma fitar ango da amaryar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai fili don ta gabatar mana shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda mazauna yankin Mambila a ƙaramin hukumar Sardauna ta jihar Taraba suka bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma su ma sun yi magana a wajen wannan taron. To za mu ci gaba da gabatar muku da zantawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhika ya yi kwanaki da wasu mazauna yankin na Mambila. Sunana Rilwan Baba Aminu. Ya waɗanne matakai ne za ka ba da shawara a takaice yadda za a samu zaman lafiya? Eh, gaskiya ni kuma ka yi magana kuma. To, shawara na kan wannan abin cewa yanzu a yi sulhu ne, a zanna a yi sulhu manyan. dattaɓen mu kenan don mu matasa ne bai kamata mu tashi mu ga abin da suke yi nan don za mu ya tashi da rayuwa approach kuma bai da kyau to shi ne ni shawaran da zan ba su kenan don allah fa su zanna su yi sulhu tsakaninsu sannan kuma ba wai don a ce wai ba wai yau yau wace wai a mambila yana ma fulani job mambila yana zuwan gonan fulani ya ma fulani job ba wani yau ba ne. yanzu yau in baka da kuɗi ba za ka job ba ko ta wani hanya ba ai ko kashi ne za ka yi ko ba ka ba don ka samu kuɗi ka ce da ganka da iyalinka ko ba ka ba to amma na ce wai mambila sun dawo boyin yan gida yan gidan fulani to in za ka lura yanzu example cikin sarzaunan nan cikin gembu don ni dan gembu ne babana na aifin gembu ne to sannan kuma cikin gembun da kake gani inda aka lura yan business din nan duka fulani ne yanzu akwai dan mambilan da yake filin station akwai yan mambilan da suke da filin station guda hudu ko biyu ne babu amma ga friend of naira ga manda holding ga wannan eh, ga Matara da kuma Alhaji Umaru to a cikin su hudun nan mambila ɗaya ne da kuma Alhaji Iya mambila ɗaya ne kawai yake da police station to yanzu inan ta da faɗa ana ana kone kone kam bara bara musu bata aiki ba ai za a jika musu aiki ai ba kyau kuma ni sunana Ismaila Dairo asali dan aifefen dan jikin garin kakara ne a sardana local government kuma a mazaɓan guruji constituency a nake uh, Mi za ka ce kan wannan rikice-rikice me ke haddasa wannan fitina ce da muke jin labari daga nan tsaunin mambila well rikice-rikicen nan kowa ya sani abin da ya fara wannan problem din nan gaba daya kan maganan noma ne da kiwo tun da aka fara da ba mutane da yawa yanzu an samu mutane sun yawa ya zamanto ba inda za a yi kiwo ba wurin noma sannan dan wuraren da ya rage mutane da yawa yanzu ana amfani da wuraren kowa ya zo daga waje ya saya ko da wanda yake cikin ya saya yana da shanu ba shanu ana neman yadda za a yi a creating inda za a yi noma da ana yin sa shine ake ce wurin wannan rikicin ma bai shafi addini ba kenan ba maganan addini ko kaɗan 90% of muslims a ƙasar nan musulmai ne so ina magana abin sannan akwai bururi fulani wanda su suke yau suna suke suna zuwa masallaci akwai christians akwai wanda suka yi makkan su ma nan a tambiya suna zuwa sun ce eh, abin wannan wurin makka su so ina maganan addini nan gavano ya tambayi dottabin kasar nan ya kira su a jalingo ni ina wurin lokacin da aka kira wasu privilege in attending meeting nan ya ce na ji an ce za ku yi fada ku yi haƙuri kowa ya fada me da me ne damuwansu kowa ya magana ya ce to zan yi kwamiti ku je ku ba da submission na damuwanku duka abin da yake ku. idan kun faɗa ku kawo gwamnati za su zauna su dubi me da me da me za a iya yi a tindi an yadda an tafi ko one week bai ba faɗa ya je tashi ya sake kiran su ya ce ba ku mutanen sardauna me yasa za ku yi min haka ba ku cika alkawarin da kuka faɗa ba kun ce min kun ɗauki alkawari ba za ku yi faɗa ba kun je kuma kun yi faɗa yanzu yana da kyau saboda haka yanzu an yi lozin rayuka an yi lozin dukiya da sauran bari in yi kwamiti kowa ya je ya faɗi abin da ya sani saboda san matakin da zan ɗauka gefe ɗaya sun je gefe ɗaya sun ki zuwa gefe daya sun je gefe daya suka ki zuwa so what what do you expect tun zuwa matsayinka na dan wannan yanki a takaice wace shawara za ka bayar yadda wannan abu zai zama tarihi a daina jin rikice-rikice nan number one particularly mutanen mun da suke abuja that is my wannan ra'ayi na abinda na sani su rage instigating ko maganganu akan relying na info akan zuga akan abubuwan da ake faɗa mu daina wannan na biyu son dukiya fiye da yadda ake tsammani na uku kuma duk dabaran da za a yi a duniyan nan proposal din da government za ta yi a ba ta dama a ga extent of duk wani proposal din da za a yi an nemi mutane duk wani abin da mun ka zo kace an ne ni an kashe mai mutane dubu an kashe shanu dubu ashirin an yi committee ka zo ka bada evidence ka zo ka tabbatar da maganar nan government ta duba if it is true sannan ka ga me za a iya yi a kai ka kai ba za ka zo ba mu daina ɗagan kai in za a samu duk a zauna a taro a tebur ɗaya yadda nake magana mu faɗi gaskiya za ka yi zai maka zafi zai dame ka ba in kana da wani wanda za ka iya kace ce abinda nake faɗan nan ba daidai ba ne sai ka kawo hujjanka ba wai za ka zauna Abuja ka kuje kuna mitin kuna ta maganganu a wurin wato a takaice Ismaila Dairu nan da ya kai nan kakara ne garin ku shin kana iya yawo ko ina a wannan tsaunin ba tare da kana jin shakkar komai ba ba inda bana zuwa kakan ne na karfe ba inda ba na shiga abinda yusuf yusuf ka gaya mana daban abinda muka ji muka samu da ba wai babu damuwa ba ba wai ba yi kisan ba but level na propaganda level na irin maganan yadda ake tafiya it's not done like that ba a yi haka yauwa gaskiya gaskiya ɗaya ne dole mu zama ha mun ce Allah yake ba da mulki Allah ya ba wa wani mulki yau Darius ya zama ka ce kai ba za ka bi shi ba kai ba ka son shi to ya kake so Allah yi to okay mu ce na na kasan Mambila Eh, saudin kaduna fa mambila ne suka je wurin benue fa takun fa wukarin laufa numan fa sannan ka je ikiti ka je ondo ka je oshun ka je lagos wannan ma mambila ne suka je sannan tun da ake ka taba ji an kama wani mambila ya je yana kidnapping ko ya je nan masu next local government ya je yana ya tare da fada saboda noma ko saboda kiwo duk rikicin da akan dutsen nan ne sauran fa kamar yadda na same ka ɗazu na gaya maka the first thing na ce VOA I'm disappointed with most of you ka samu ba fulatani ka interview nashi Yusuf A Yusuf Jika Hassan Jika da sauran waɗansu mutane kun taba samun mambila kun tambi ra'ayin shi ga abin da yake faruwa kun taba yi shine journalism da kai da ni da kai ba fulatani da ni man bila sai in mu duka muna son zaman lafiya duk yadda nake son zaman lafiya in kai baka so kana da grudges to ba za mu samu zaman lafiya ba an yi faɗan kaduna na ɗaya na biyu na uku na kaduna yau kana zaman lafiya in ka je eh, eh, nasarawa in ka je gombe in ka je jos an yi faɗa amma ana zama dole mu manta da abin da ya wuce in mun ce ba za mu manta da abin da ya wuce ba za mu ci gaba da shi yanzu faɗa ya tashi an yiwa me ya tayar da harbe-harbe a tunga da yelwa da mai samari me ya tayar da wannan kuma ana faɗa an yiwa me tayar da harbe-harbe a yi abin nan kaga duk waɗannan abubuwan nan disa dole ne mu zauna mu za mu yi tunani a kai Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhikaya jimmai ali ke cewa a tunafa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. To a gaida jimai, to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kafin mu ci gaba, muna taya musulmi murnar zagayowar wata mai tsarki na azumin Ramadan. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Enable repatriation of proceeds of corruption. Mataimakin shugaban Najeriya ya Oshibanjo a taron yanki na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka ya ce Afirka na asarar fiye da dala biliyan hamsin duk shekara sakamakon cin hanci. An fara azumin Ramadana na bana inda malamai ke kira ga dagewa ga ibada da tallafa masu karamin karfi. Ga abinda da shehu malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa. Manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya wa bayin Allah sai Allah kuma ya tausaya muku. Saboda haka 'yan kasuwa ku sassauta farashi ga sauran al'umma. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana naira tiriliyan tara da digo ɗaya bayan wata shida. Shugaban kwamitin kasafin na majalisar dattawa sanata juma Goje ya faɗi dalilin jinkirin. Wannan shekara ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ba mu gama aikin ba shine ministoci da yawa sun ki zuwa su kare abubuwan ma'aikatansu. Yayin da kotu ta bada belin sanata Dino layi, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya zargi babban sufetin 'yan sanda da shirin kulla masa makarkashiya. Nasiru Adamu Ali Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga ga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabar Muhammadu Dan Amarya daga Bauchi da kuma Amira Rabu Atisfiyan Ahmad daga Kaduna ga rabaran Dan Amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Kafin mu ci gaba da komai, mu 'yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya 'yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata ramadana wato watan azumi muna addu'a ubangiji allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya iyakar abin da zai kawo har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba muna addu'a allah ya yaye mana muna kuma addu'a allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roƙo a wannan wata na azumin watan ramadana mai sauraro wannan fatan alheri kenan ga 'yan uwanmu musulmi a nan ƙasar najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai, ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne, ko ba dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka da kai da shi dukkan ku abu guda ne. Yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu, inda Allah ya ce, ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su ‘ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta 'ya'yan waɗansu me zan faɗi a idan 'ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta babu kuɗin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kuɗin da za ka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko yarka za ka kai asibiti Hakkin ka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri. ka gaya wa ɗan uwanka matashi haka Ware, Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyarka idan wani yana so ya amfani da kai matashi kai ku zo ku yi mun maganin wane ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita ita ma Amira Rabu Ahmad ta ce A kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya har ta kai a cikin watan ramadan mala'ika jibrilu alaihi salam yakan zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da shi alkur'ani sannan kuma ma'aiki yana yawaita kyauta yana yawaita sadaka a cikin wannan wata mai daraja na ramadana don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya kiriyar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi domin yan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar dan adam shine halakar aikin dan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma ya inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kenan yan uwa musulmi zuciya tana yin azumi kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah baraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti biyar yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ce ta lashe gasar kofin ƙalubalenka ta FA ta Ingila ta bana bayan da ta doke Manchester United da ci ɗaya da nema a wasan karshe ta gasar a yau Asabar. Eden Hazard ne ya jefa wa Chelsea ƙwallon da ya bata nasara ta hanyar bugun penalty tun a rabin lokacin wasan na farko. Biyo bayan shigar mugunta da ɗan wasan baya na Manchester United Phil Jones ya yi masa a cikin akwatin gola. duk da yake dai 'yan wasan united ne suka kusan mamaye wasan a rabin lokaci na biyu to amma sun kasa a kokarin su na farke wannan cin chelsea win if antonio conte is leaving what a way to do it winning the fa cup 12 months on from losing the previous final wannan ne karo na takwas da chelsea din take lashe kofin na fa kuma shine na farko tun daga shekara ta 2012 wasu zaratan 'yan wasan najeriya ba za su buga wasa ba a wasan karshe na sada zumunci da kasar ta najeriya za ta buga da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar 28 ga watan nan na mayu a birnin port harcourt hakan ko ya biyo ne bayan sabuwar dokar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa na cewa dukkan 'yan wasan da aka shata za su buga gasar cin kofin duniya ta bana wajibi ne su sami hutu na tsawon kwanaki goma daga wasansu na ƙarshe a ƙungiyoyinsu 'yan wasan ko sun hada da michael obi da brian edo waɗanda duk suna da sauran wasa ɗaya-ɗaya da za su buga wa ƙungiyoyin nasu a wani labarin kuma kungiyar kwallon kafar as roma ta kasar italiya ta ce ita kam tana goyon bayan super eagles ta nigeria a gasar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha Ƙungiyar Roma wacce ta buga wannan sanarwa a shafin ta na Twitter ta ce tun da dai har kasar Italiya ba ta cikin gasar to kuwa suna bayan Najeriya. Najeriya dai na rukunin dini a gasar tare da kasashen Argentina da Iceland da kuma Croatia. Hukumar kwallon kasar Ivory Coast ta buƙaci kotun kolin wasanni da ta dakatar da ƙudurin hukumar FIFA na binciken hukumar kasar. hukumar fifa dai ta yi umarni da a gudanar da bincike kan hukumar ta kasar ivory coast wanda shine karo na biyu a cikin watanni biyu to amma kuma ta ɗaukaka kara a kotun musamman ta wasanni inda take neman taimako na fahimtar matakin nata a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya rafael nadal ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta italian open ta bana wacce yanzu haka ake fafatawa a birnin rome bayan da ya yi galaba akan da abokin adawar novak yakovic a wasan kusa da na karshe nadal ɗan ƙasar spain zai fafata ne da duk wanda ya nasara tsakanin marin kilik da alexander zevran a wasan ƙarshe ta gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida murtala menene tasirin azumi akan matasa Salamu alaikum sunana Ahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi wata mai alfarma shine na samu canjin rayuwa don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka daɗa kama kanka fiye da da tun da aka shiga watan azumin nan na kama kaina fiye da da don wannan umarni ne na manzon Allah kuma burina shine ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba ma makwabta irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu ina da niyan haka don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka ya taimaka kuma ina fatan hakan din ni da Allah ya yarda dan taimaka ma makwabta da yan uwa da abokan arziki didin gurgurun abun da Allah ya hore min nima don cire a cikin babba su kuma shi azumi muna cikinta muna yin ta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi abubuwa da yawa ka janye shi ka kama kanka kuma Allah ya yarda da yardan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka ɗauka don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu azumin mu ba daidai bane to Allah ya sa mu dace To da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Kiras Alheri Abdu ta gabatar da shirin da kuma Salama Abu, Nisar sarfil Hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.